mai barna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a jiya barayi sun shiga gidan ce tambo sun mai sata sun mai barna sun mai kace kace da gida amma alhamdulillahi an kama ɗaya daga cikinsu a hotel tare da atm card din shi da wayoyin shi a wajen shi sannan kuma an tuhume shi ya faɗi eh, mutum biyu su ma an kama su da wasu 'yan mata insha Allah yanzu haka ana kan bincike za a gano kowa ne asalin gumaguman barayi don shi wannan da aka kama shi ya ce shi dan yahu ne in ka mashi atm card zai iya ɗiban kuɗin da yake cikin account ɗin mutum to dai shi ya shiga hannu sannan an ƙara kama mutum biyu still a gidan gala da ke abuja maraba to insha Allah ana nana kan bincike in Allah yadda za su shiga hannu da yanzu haka magana da nake muku a manajan ko da sanda ba zai iya tafiya ba sakamakon ya duro daga gidan sama zuwa ƙasa ya samu ya tsira da rayuwar shi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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إن الله حصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ هرب يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن مسلمون أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Wannan wani takaitaccen karatu ne akan wata matsala mai haɗari da ake yawanta da ita a cikin musulmai wanda zai wahala a shekara ba a tada ta sama da so ɗaya ba. Wato ita ce matsalan iyayen ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Wanda wasu suke faɗa hankalinsu kwance suna dariya ma. da ɗaga murya sai su ce wai iyayen ma'aiki suna wuta wal iyazu billah wanda faɗan wannan maganar ga dukkanin mai karatu mai natsuwa wanda yake da haske a karatunsa ya san cewa faɗan taɓarna ne da fasadi a doron ƙasa wanda inda a ce shari'ar musulunci ake mai faɗin haka a kan mimbarinsa mai zuwa cikin amawa yana faɗin haka wallahi sai Allah ladabtar da shi gwamnatin musulunci ba za ta ƙyale shi ba wannan faɗin haka a cikin al'ummar musulmi fasadi ne barna ne saboda dalilai mabambanta dalili na farko maganan cewa wane ɗan aljanna ne ko wane ɗan wuta ne haƙƙi ne na Allah da manzansa baya halasta ka kama sunan wani ka ce masa ɗan wuta ko ɗan aljanna in dai baka da nasi na farko ke sannan kuma akwai ka'idan da malamai suke da shi tabbatacciya na cewa dukkanin waɗanda suka rayu kafin an naftar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama musamman daga cikin larabawa ba su daga cikin waɗanda Allah zai musu azaba a kan kafircinsu, wa makunna na hatta na ba'atha rasula. so a sanda muka samu wani nassi da yake cewa ɗaya daga cikinsu waɗanda suka rayu kafin annabtar manzon Allah yana wuta ko yana aljanna to wannan nassin zai shiga cikin lissafin abin da ake ce musu almutashabihat ko almushkilat wanda kai tsaye ba a gina aƙida a kansu ba a gina fahimta a kansu ana bi a hankali wajen mu'amala da su saboda sun yi karo da wata ƙa'ida ta musulunci sun yi karo da wasu nassosin da suka fi su ƙarfi ba za a ce musu karya ba ba za a ce musu raunana ba sai da dalili na istilahi na malaman hadisi walakin kai tsaye ba za a gina fahimta ko aƙida da su ba wannan shimfiɗa na biyu kenan shimfiɗa ta farko ƙa'ida ta farko cewa wani ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne baya halasta sai da nassi na wahayi na biyu waɗanda suka rayu kafin annabtar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hukuncinsu tabbatacce ƙa'ida cewa Allah bai musu azaba akan kafircin da suka yi. Sai dai Allah zai abin da ya so da su ranar lahira ko ya musu gafara ko ya ƙyale su ba azaba sa'an kuma ba shiga aljanna. to a sanda muka samu wani nassi game da ɗaya daga cikinsu wannan nassin ana taka tsantsan da shi kai tsaye ba a gina aƙida ko fahimta da shi Su bayan wannan sai mu zo abu na gaba cewa iyayen annabi na wuta a hausa idan aka ce iyayen wani cikin ɗayan biyu ne ko dai kana nufin mahaifinsa da mahaifiyarsa ko kana nufin ma hadda kakanninsa da baffanninsa da sauran wato waɗanda nasabarsa yake koma musu. To masu faɗan hakan zahiri cewa ba wannan ma'anan suke nufi ba in sun ce iyayen ma'aiki na wuta wal iyazu billah suna nufin mahaifinsa da mahaifiyarsa. To wanda ya faɗi wannan ka tambaye shi a ina ya samu. Wani nassi ne ya zo ya ce iyayen ma'aiki wal iyazu billah suna wuta zai ce maka hadisin da ya zo a sahihu muslim inna abi wa abaka finna sai ka ce ya fassara maka hadisin akwai wanda ya isa ya yi tarjaman wannan hadisin ya ce ma'anansa iyayen annabi na wuta hadisin bai ce inna aba'i wa abaka ba hadisin bai ce inna abi wa ummi wa abaka ba bai ce haka ba to ta ina ka samo iyayen annabi saboda haka faɗin haka kuskure ne barna ne idan ma hadisin kake so ka koyar da mutane to ka fassara shi yadda ya zo kakka ƙara san ranka kakka ƙara ra'ayinka hadisin bai ci iyayen annabi ba wannan na biyu kenan na uku malamai na cewa musamman al'imamu suyufi a cikin littafinsa alhawi Fatawi yana cewa babu wani hadisi da ya inganta game da cewa mahaifiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana wuta to a matsayinka na ɗalibin hadisi mai cewa kai kana riƙe da nassi ba abin da ka faɗa sai da dalili babu hadisi ingantacce da ya ce mahaifiyar ma'aiki tana wuta to a san da kace iyayen annabi na wuta ba san ranka kai ba babu shi wannan na biyu kenan sannan na uku shi wannan nassin inna abi wa abaka fil nar dukkan wanda yake karatun hadisi yake bibiyan mas'alan. ya karanta littattafan da malamai suka rubuta a kai zai tabbatar ma cewa akwai tattaunawa akwai munaƙasha game da wannan hadisin ta ɓangaren riwayarsa da ta ɓangaren ma'anan da yake bayarwa ta ɓangaren riwayarsa wannan hadisin an rawaito shi ta hanyoyi mabambanta a littattafai mabambanta wannan riwa wannan hadisin an rawaito shi ta hanyoyi mabambanta a littattafai mabambanta a sahihu muslim ne kadai ya zo da lafazin inna abi wa abaka finnar amma wasu hanyoyin ya zo da lafazin maimakon inna abi wa abaka finnar iza mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin ko kuma haisu ma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin sannan al'imamu suyuti na cewa wanda ya rawaito iza mararta bi kabri kafiri ko haisu ma mararta bi kabri kafiri maimakon inna abi a baka finnar awthaqu min wanda ya rawaito inna abi a baka finnar to wannan kaɗai in ka tsaya abinda al'imamu suyuti ya faɗa da wanda ya rawaito iza mararta ko haisu ma mararta bi kabri kafiri da wanda ya rawaito inna abiyo a baka finna ka duba a ilmance da ka'idojin istilahi in kai ahalin abin shin tabbas ausaqu minhu ko ko sa'annin juna ne ba wanda ya fi wani idan ya zama ausaqu minhu to kai amfani da ka'idan malaman hadisin a san da wani siƙa ya rawaito abin da ke saba ma abin da ausaqu minhu ya rawaito idan kuma duk matsayinsu su ɗaya ne sai ka auna inda adalci karken abu shine ke tawakkufi ba za ka tabbatar da ma'anan ba ba za ka kore ba kai shiru ka kama bakinka izan ta wajen riwaya akwai matsala sannan ta ɓangaren ma'ana lafazin larabcin inna abi wa abaka finna hadisin gabaki ɗayansa yanda yake wani mutum ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa aina abi ina babana yake me makoman babana sai annabi ya ce da shi huwa finnar yana wuta sai hankalinsa ya tashi fuskarsa ta canza daga gani ya shiga tashin hankali da damuwa ya juya zai tafi cikin bacin rai wanda a zahiri a wannan halin da ya tafi zai iya yiwa bayan ya tafi ya yarda ya ce a in dai babana na wuta to ni ma na zaɓi mu je wutan tare da shi na bar musulunci to manzon Allah da Allah ya sifanta shi da bil harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ba zai bar ɗaya daga cikin al'ummansa yana tunkarar fitina da bala'i na barin musulunci ya kyale shi bayan ya juya zai tafi cikin bacin rai sai annabi ya kirawo shi ya umarci a dawo da shi ya dawo sai annabi yake faɗan masa wannan lafazin a riwayan muslim ɗin inna abi wa abaka fillah to me ma'anansa wasu malaman sun tafi akan cewa wannan abi da annabi ya faɗa ba ma'anansa mahaifi ba ne. Abin da annabi yake nufi da shi cewa ni ma ina da makusantana waɗanda suke kamar uba kamar mahaifi a wajena su ma za su shiga wuta. Saboda haka idan ni ya zama akwai makusanci na mai muhimmanci a wurina da zai shiga wuta bai kamata kai ma hakan ya dame ka ba. ma'ana wani abu a balaga da ake ce masa almushakala kamar a ƙur'ani wayan kuru na wayan kurullah wa makaru wa makarallah ma'ana abin da ke fitowa daga wajen Allah ba makirci ba ne sakamakon makirci ne saboda mushakala aka kira shi da makirci to wannan inna abi din annabi ya faɗe shi ne saboda mushakala to me ma'anarsa malamai suna da fassara biyu akwai masu cewa wannan abi abu ɗalib ake nufi al'imamu suyuti ya nakalto haka a cikin littafinsa alhawi da littattafan da ya rubuta akan matsala inna abi abinda annabi yake nufi da shi abu ɗalib saboda akwai wasu hadisai da suka zo akan abu ɗalib nassi sarihi da suke tabbatar ma cewa zai shiga wuta shine ma yafi kowa haɗuwa da sassauci a cikin wuta a cikin bukhari da takriban sayyidina abbas yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan makoman abu talib da kuma shin zai amfanu da hidiman da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da bai mutu yana musulmi ba sai annabi yake ba da amsa a ƙarshen hadisin yake cewa huwa fi dahdahin fi dahdahin minan nar kofin nar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ɗan wani wuri a cikin wuta kamar wuri wanda azaban da ke wurin ba shi da yawa annabi ke cewa da ba dan ni ba da ya zama fiddar kil asfal ko ya zama can can cikin wutan amma an sa shi a ɗan sama sama baya shan wuta kamar yadda sauran suke sha saboda hidiman da ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san damuwan da ya samu kamar yadda ya zo a hadisai na mutuwan Abu Talib kafin ya faɗi kalman shahada. Wannan abun damuwa ne ga ma'aiki, kuma Abu Talib ya zama ma annabi sallallahu Alaihi wasallam matsayin mahaifi. Duk abin da mahaifi ke masa ya yi masa, ya tsaya masa. To, ko wanda ba ɗan uwan mahaifinka ba wanda ya tsaya maka kana yawo, har ka girma ka zama wani abu, za ka ce masa baba, kuma kana kallon shi a matsayin baba. Yanda kake jin raɗaɗin abin da zai taɓa shi, yadda kake jin raɗaɗɗen abin da zai taɓa mahaifinka haka kake ji a kansa to wa'annan ƙara'in ɗin ya sa wasu malaman kamar ibnu hajar alhaitani bitta an rawaito shi ma ya fassara abinan ɗin da abu talib sannan kuma akwai fassaran cewa a wato wannan abi ɗin abin da ake nufi da shi abu jahal wanda ayan ƙur'ani ta tabbatar ma cewa ɗan wuta ne sai islanaran za ta lahar sannan Abu Talib da Abu Lahab dukansu sun riski annabtan annabi sallallahu alaihi wa sallama, to in an ce suna wuta wannan bai saba ma ka'idan wa makunna na hatta na fasa rasula ba amma idan aka ce mahaifin annabi ake nufi ya saba ma wannan ka'ida kuma nassin ba sarihi bane ba qat'i bane ba abun a gina aƙida a kansa bane da fahimta a kansa so saboda haka wannan a takaice abin da zan iya cewa kenan akan wannan karatun cewa iyayen annabi na wuta da wannan ibaran barna ne cutar da annabi ne kuma mai yin hakan ya cancanci a ladabtar da shi ana shari'ar musulunci kuma tabbas faɗan hakan zagin annabi ne malamai da yawa sun yi fatawa akan cewa mai zuwa cikin mutane ce iyayen annabi na wuta la'ananne ne tsinanne ne kamar yadda ibnul arabi al-maliki aka rawaito yana faɗin haka haka suhaili ma a cikin wasu littattafai nasa shi ma ya faɗi ne abu ne kama da haka wanda sun tafi cewa ko da a zuciyarka kana da itikadin cewa iyayen annabin na wuta ka zo kana faɗa a cikin al'umma laifi ne mai girma wanda zai jawo maka la'ana kuma ka cancanci a ladabtar da kai in ana shari'ar musulunci saboda annabi bai ce iyayensa ba kai ne ka ƙara san ranka ne fahimtar ka sannan kuma shi nassin abi ɗin akwai na ƙadi game da shi shi kuma sanda aka samu naƙadi akan abu yana sa mai hankali mai karatu ya zama baya da tashaddudi akan matsala muna fatan Allah ya ƙara mana ganewa ya rage mana sarrai ya azurta mu ruko da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ya azurta mu ikhlasi albarkacinsa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyil karim